الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورا دار لتنم اوكو رمضان دبو إيدا هجرية kuma yau 29 ga watan Mayu 2017 miladiya wannan shine darasin mu na biyu a tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na al-khulafa'ur rasidun dake unguwar Ajeje a jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya da muke yi da safe na mata a cikin suratul Luqman alaihi salam wanda ajiya mun fara da aya ta farko zuwa ta biyu saboda yanzu zamu ƙara jin karatun aya ta farko zuwa ta biyu sai mu ci gaba da fassara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك ربهم وأولئك هم المفلحون وبنجي سبحانه وتعالى ألف لام الله أعلم بمراده بذلك Allah ne kaɗai ya san me yake nufi da abin da yake nufi da alif lam mim kamar yadda muka tabbatar jiya tilka ayatul kitabil hakim Allah subhanahu wataala ce lallai wayannan ayoyi na wannan littafi wanda Allah subhanahu wataala ya kware ya gwanance wajen saukar da shi saukakku ne daga Allah subhanahu wataala aikakku ne zuwa gare ku wajibi ne ku ba abin da yake cikin su na shirya. hudan Qur'anin nan ya sauka ne a matsayin shari'a wa rahmatan kuma sa'an na rahama ne lil muhsinina ga mutane masu kyautatawa alladhina yuqimuna as-salata wa'annan da suke tsaye da sallah suke yin ta kamar yadda Allah ya umarni bisa ga koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama wa yu'tuna az-zakata kuma suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun wayanda kuma su din sun takankance sun tabbatar da cewa akwai ranar lahira ulaika ala hudan min rabbihim lalle wa'annan sun kasance ala hudan min rabbihim suna tsaye akan shiriya min rabbihim ta ubangijin su subhanahu wata'ala wa ulaika humul muflihun kuma lalle wayannan sune al muflihuna masu rabauta da gidan aljanna ranar gobe alkiyama to idan muka kalli ayoyin da muka karanta a wannan darasin tilka ayatul kitabil hakim lalle wayannan ayoyin na alqur'ani alhakim wanda yake akwai hikima a cikin sa hudan wa rahma shiriya ne kuma da rahama ne lil mu'minina ga mutane masu ihsani ayat idan aka ce ayat jam'i ne na aya abin da ake nufi da aya kuma asali shine alama abin da ake sanyawa dan a gane wani abu shine aya a asalin larabci tun kan a saukar da alqur'ani kisa da alqur'ani yazo ma yayi amfani da kalmar da wannan ma'anar kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ah ubangiji subhanahu wataala yake cewa qal inna Allah qad ba'atha lakum اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن الله قد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله يتي كبعد الأبار وسو متاني آه، بني إسرائيل باير bayan rasuwa موسى عليه السلام lokacin da Allah ya aika musu wani annabi da littattafan tarihi suka ce sunansa Shamwil sai suka ce da annabin su to a roƙa mana Allah mana ya aiko mana sarki da shugaba da komanda da zabi yaki dan daukar kalmar Allah sai ce kuna ganin ba sako bane da laifi Allah ya rubuta muku yaki ku ce ba za ku yi ba suka ce dan ne ba za mu yaki ba gaki an koro mu daga gidajen mu amalikawa sun fitar da mu daga gidajen mu an kore mu daga cikin iyalan mu to da Allah subhanahu wataala ya wajabta musu yakin tawallu illa qalilan minhum sai suka kishi yakin <coughs> sai kadan ne suka yadda za su yakin tare da manzon Allah subhanahu wataala ce lalle Allah masani ne da abinda azzalumai suke karanta suke aikatawa to wa qala lahum nabiyuhum sai shi wannan annabin sai yace inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika to Allah ya zabi taluta a cikin ku ya zama shine sarki jagora za a fita yaki a bayansa sai kuma suka tashi suka ce wa malana alla eh, eh, anna yakunu lahu almulku alaina ta yaya za a ce daluta bayan talaka ne a ce shine zai zama shugaba a cikin mu wa nanu haqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal bayan mu muka ci shi tantanta da mulki kuma Allah bai ba shi yalwar dukiya ba yace to inna Allah safahu alaikum hakika Allah ya zabi daluta akan ku wa zadahu fasfatan fil ilmi wal jismi Allah kuma ya tsara masa yalwa da wadatar ilimi da kuma ciki wanda kuma yaki abin da yake bukata kenan wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya ga dama lalle Allah subhanahu wataala ne ya farara ne kuma masani to anan sai Allah ya ce <coughs> qala lahum nabiyuhum sai annabin nasu yace musu inna ayata mulkihi to in kuna so ku gane cewa shine sarki kuma na dadde daga Allah ba san raina bane to alama da za ta sa ku gane cewa shine sarkin ku kun ga sai amfani da aya bi ma'ana alama dakan an ce aya ana nufin sign alama alamar da za ta nuna cewa shine shugaba an ya ce ku mutabutu fihi sakina min rabbikum wa baqiyya mimma taraka alu musa wa alu harun tahmiluhu al mala'ika to Allah ya ce za ku ga wata akwati ta zo muku daga sama a ciki in ta soka za ku samu nutsuwa daga ubangijin ku kuma in kun bude a ciki za ku ga akwai wani sauran abin da alu alu Musa wa alu Harun annabi Musa da annabi Harun ahalin su suka tafi suka bari ko mala'iku ne za su dauko wannan akwatin su kawo shi to anan abin da muke so mu fitar da shi shine aya tana zuwa da ma'anar alama saboda larabawa ma sukan ce da alama aya tun kafin zuwan musulunci kamar yadda ɗaya daga cikin mawakan jahiliya wanda shine ko ubaid ibn al-Abras yake ta neman wata mata da ya sota a wani lokaci kuma sai ya tashi ya batta da ya batta sai ya rasa inda zai same ta da haka sai ya dinga bin hanyar da zai je gidan da ya santa a wurin wai ko ya ga gidan hankalin hankalinsa ya kwanta shine sai ke cewa tawahhamtu ayatin laha fa'araftuha lada sitti awamin wa zal aam sabi'u yace tawahhamtu ayatin laha na dinga samun kuskuren alamomin da za su kai ni zuwa gidan kun ga ayat anan alamomi tawahhamtu ayatin laha fa'araftuha lada sitti a'wamin wa zal'am sabi'u yace shekara ta shida kenan wannan shine cikon shekara na bakwai din sannan na iya gane gida to da haka ubangiji subhanahu wataala yace tilka ayatul kitab kafin mu zo mu ji me ma'anar ayatu ɗin a wannan ayar akan ce aya kuma ana nufin jama'a tarin jama'a da haka in aka jama'a sai a ce ga sunan ayat ayat ma'ana tarin gungu gungu yuya yuya rukuni rukuni kamar yadda wani mawaki yake cewa kharajna minan naqabaini la hayya mithlana bi ayatina nuzjil liqah al mafasila yake kharajna minan naqabaini mun fito minan naqabaini daga wani wuri ya faɗi sunan wurin la hayya mislana in ka gan mu ba wasu tarin dangi da suka kai yawan mu bi ayatina mun fito da jama'ar mu nujjil al maqatila muna kora taguwa wacce take da ake mata kilili wacce take ake mata barbara take haihuwa al maqatila inda suke da ayaye ko suke dauke da ayaye mahallin shi anan shine bi ayatina to a fassara aya a yare na shari'a tana da fassara biyu fassara ta farko akwai aya ta shari'a wadda Allah yake saukar da ita a cikin alqur'ani wanda Allah yake saukar da ita a cikin alqur'ani mai girma wanda su suke haduwa su zama sura da haka suratul fatiha tana da ayoyi bakwai suratul kautsar tana da ayoyi uku ayoyin suratul baqara 280 da wani abu ayoyin suratul ali imran 200 ayoyin suratul nisa'i 190 da wani abu ayoyin suratul kaza 90 da kaza ayoyin suratul kaza to wayannan dango dango din da ke cikin sura su ake kira aya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira ta a cikin alqur'ani a cikin wurare daban-daban daga cikin Allah subhanahu wataala yake cewa ma nan sakh ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha aw mithlaha na'am Allah ya ce ma nan sakh min aya ba mu taba saukar da wata aya mun shafe ta ba in dai muka shafe ta to na'ti bi khairin minha sai mun zo da ayar da ta fi ta alheri kun ga kenan aya tana nufin abin da yake cikin alqur'ani na rukunin jumloli wanda Allah yake sanya musu wani sako kamar qul huwallahu ahad ayati thumma nazar an ce ita ce aya da fi kowace kankanta ya ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh ita ce aya da fi kowace tsaho har zuwa kankanta a cikin suratu al-baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatul kursi ita ce ayar da tafi kowace girma a cikin ayoyin Qur'ani ta fuskar matsayi da daraja to kenan sai mu ce tilka ayatul kitabi wa'annan ayoyin da suke cikin alqur'ani wanda Allah ya saukar da su wanda adadin su ya kai dubu shida da ɗari wani abun da da kaza ma'ana dubu shida da doriya sune abin da Allah subhanahu wata'ala yake kalubalantar mushrikai da su kamar yadda yake a cikin ita suratul suratul rum ɗin da ta gabata insha Allah zamu zo mu kulla alaka tsakanin wannan da kuma abin da yake a baya ko kuma ya zanto ma'anar aya ta biyu shine abin da Allah yake gwada wa mutane na kalubale wanda idan suka ganshi za su ƙara saraya su sake tabbatar da cewa akwai ranar mutuwa akwai ranar tashi wanda shine abin da ake kira mu'ujiza, malamai suna ce mata al-ayatul kauniyya al-ayatul kauniyyatul wannan kamar abubuwan da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Musa da su kamar miciji in annabi Musa ya jefar da miki sandarsa sai ta zama micijiya kamar in ya saka hannunsa a hammatarsa haka in ya fito da shi sai ya zama haske kamar fitila sa'annan Allah ya saukan musu da ruwa والجراد والقمل والدفادع والدماء Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana sai muka saukarwa da mutanen fir'auna mutanen annabi Musa da fir'auna da mutanen sa kenan muka saukar musu da ruwan tufana ruwa ne da ya dinga musu danna suka zo wajen annabi Musa suka roki Allah suka ce ya roka musu Allah ya tsayar musu da ruwan bayan an tsayar musu da ruwan suka tashi komawa kafirci Allah ya sake sauk turo musu da fari an san fara ko wannan dan kwaran da yake tashi ta zo ta dinga lalata amfanin gonar su suka ki koma zuwa ga Allah bayan sun koma zuwa ga Allah wani lokaci suka sake komawa ruwa sai Allah subhanahu wataala ya sake aiko musu da wato kwarkwata du mutum da kakar cikin jikinka sai ya kwarkwata tana zuba wannan kun ga ita ma aya ce sannan da suka nemi a yafe musu aka yafe musu da suka sake komawa sai Allah ya turo musu kwadi duk inda ka je sai ga kwado an san kwado ko <clears throat> wanda sakwata suke cewa kwado to shi wannan kwado din frog da kozo sai kawai ka je ka buɗe ruwa sai ga gaba ɗaya kwadi sun cika ruwan ka zo za kwanta inda za kwanta kwadi sun cika wurin suka nemi Allah ya yaye musu aka yaye musu suka sake komawa laifin su sai Allah ya jarrabe su da jini sai mutum ya zo zai tara da iyalinsa sai ya ganta cike da jini sai ya zo ya buɗe ruwa zai sha sai ga ya zama jini sai ya buɗe abinci zai ci sai ya ga jini saka zake dawo wajen Annabi Musa suka ce ka roƙa mana ubangijinka da abinda ubangiji yayi maka alƙawari in dai Allah ya yi mana wannan azaba za mu yi imani da kai kuma za mu saki bani Isra'ila mu daina azabtar da su to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wayannan abubuwan duka ayatin mufassalatin ayoyi ne bayyanannu daki dake kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratu a suratul naml Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya aiko annabi Musa da ayoyi guda tara zuwa Fir'auna da mutanansa ولقد فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فالله سبحانه وتعالى في wannan ayat suratul Isra kenan walaqad atayna Musa tis'a ayatin haqiqa mun bawa annabin Musa mu'jiza mu'jiza guda tara daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara an ba shi sanda an ba shi ya sa hannunsa a cikin hammatarsa sai ta fito da ya fito yana haske ga ga wayannan abubuwan da muka lissafa guda biyar ga eh, wato dai da sauran abubuwa guda tara da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa to wannan kun ga su ma aya kenan haka Allah subhanahu wataala ya faɗa dai a cikin suratu bani isra'ila wama mana an-nasa an yu'minu wama كان الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Allah ce cewa sun kafirai suna kalubalantar mm, wato suna suna kalubalantar annabawa kamar yadda suka kalubalanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah zai aiko annabi kuma ya zama mutum inda an ga dama aiko mala'ika mana sai Allah ya ce to inda Allah ya ga dama da sai ya saukar da a ce akwai mala'iku da suna tafiya ana ganin su ba damuwa ba a jin tsoron su sai mun aiko da manzo daga sama ya zama mala'ika to anan sirruki annabi Musa a sirruki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a saukar musu da mu'jiza sai suka ce su wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو, تس أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أو كذب بها الأول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا فيها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وبنجي سبحانه وتعالى يسوى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر وتقرأ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ba za sai kafirai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu fa ba za mu imani da kai ba in kana so mu imani da kai hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a so muke yadda ake wahalar ruwa a maka to kawai ka kalli ƙasa ka ce ƙasa tsaje ruwa ya fito in ruwa ya fito to mun yadda cewa Allah ne ya aiko ka tunda mu ba za mu iya ba hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw yakunu laka aw takunu laka jannatun min nakhilin wa inab ko kuma yanzu tun da garin maka ba gonaki kai yanzu ka ga yawa Allah naka yi maka gona yanzu nan ta fito maga da binai a ciki da inabi fatufajjir al anhara khilalaha tafjira in yaso sai a haƙa maka korama da za ta dinga gudana a tsakankanin gonakin muna kallo mu ma mu zo mu amfana aw yakunu laka baytun min zukhrufin ko kuma ko kuma abinda muke so aw tusqiqa samaa kama za'amta alaina shikafan ko kuma yanzu nan ka ce da sama ta fado kamar yadda kake tunanin za a halakar da mu dan in ta fado muka ga za mu halaka sai imani aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ka gaya wa Allah ka ce ya shi da mala'ikunsa su gayyace ma musulunta aw yakunu laka baytun min zukhrufin ko kuma ka gaya wa Allah ya baka gida na zinariya Hautar qatis samai ko kuma yanzu ka hausa ma muna kallon ka ka je wajen Allah walan nu'mina lirsika amma ka haudin ba za mu yadda ba hatta ta asiyana hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka zo mana da wasiƙa daga ubangiji ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abu Jahil ka musulunta wasiƙa zuwa ga wani ka musulunta sannan za mu yadda kun ga wannan suna nema a saukan musu da ayoyi kenan kun ga wannan abin da suke nema shine ake kira aya ma'ana wani abu da Allah zai farar wanda ba a saba ganin sa ba sai Allah ya ce ka ga musu kun subhana rabbi karfi ya tabbata ga ubangiji ubangiji ya fi karfin ayi masa ka hal kuntu illa bashara rasula to ni na ce muku ni matsafi ne ni dama ba ai ni ban ce muku komai ba face manzo ne ni Allah ya aiko ni sai Allah ya ce to kuma kasu da tuwai tsoro muke ji ba mu yi masa hakan ba In inda muka dama sai mu sanya masa gonar kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul furqan to amma duk da haka wama mana'ana an nursila bil ayati ba komai ne ya hana mu saukar da ayoyi ba ba ayoyin qur'ani ba a'a mu'jiza illa an kazzaba bihal awwalun saboda abin da isa na farko mutanen farko sun ƙaryata mu'jiza sun ce a misali mutanen annabi salihu sun ce ba za mu imani da kai ba sai ka sa ta dutsen nan ya fashe taguwa ta fito daga cikin dutsen kuma ta fito da ciki kuma ta yi ranar da ta fito kuma sannan mu dinga san nonon taguwar yace za ku imani in aka yi mu fara suka ce eh ya roki Allah Allah ya sa dutse ya tsage ta dutse ya taba haihuwa inda zai haihu ma sai dai ya haifi dutse amma taguwa ta fito daga cikin dutsen kuma an taba haihuwar abu da ciki na haihuwa to kuma taguwar ta fito da ciki kuma ta haihu a ranar kuma sannan aka ce za ta dinga bin su tana ba su nono amma da shar'i in ta sha ruwa yau yau in kuka sha ruwa gobe ko a ban mata ruwan garin ita za ta shanye gaba daya to wannan ba aya ba ce aya ce illa an kazzaba bi al-awwalin ta Allah cewa atayna samudan naqata fa zalamu biha mun ba wa samudawa taguwa al-aya ta taguwa amma sai suka ƙaryata Allah wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa dama in kaga mun saukar da mu'jiza to muna so mu tsoratar da mutane ne to anan kun ga al-ayat tana nufin me mu'jiza to anan kun ga wacce tana nufin abinda Allah yake saukarwa na al-Qur'anin da ake karanta wannan kuma tana nufin mu'jiza ko to ba lalle sai mu'jiza ba hatta wani abu ma da in ka gani zaka ƙara gane cewa akwai Allah subhanahu wata'ala kaman dare da yini da wata da rana duka ayoyi ne kamar da Allah subhanahu wataala ya wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash shamsu wal qamaru to Allah ya daga cikin ayoyinsa akwai yini da dare dare da yini wa yake zuwa da su Allah ne a yau da duka turawan duniya da kafiran duniya gaba ɗaya a kaddara su haɗu su ce to muna so mu kalubalanci ubangiji za mu hana dare zuwa sun isa su hana dare zuwa shekarun baya shekarar 2015 a watan October aka ce za a yi black out kaga za a yi black out aka ce saboda za a samu wani hatsari tsakanin duniyar Venus da kuma Mars ne wanda za a samu za su ci karo da juna za su dinga ambaliya na helium shi kuma helium din zai zo ya takura wa rana ita kuma rana za ta dinga kokarin peso nitrogen domin ta samu ta stabilize din yanayi wannan zai sa ta yi ta gaji ta gaji za ta koma blue in ta koma blue kuma daga baya za ta yi baki irin na wani lokaci wanda za ta shiga za ta za ta shiga tsakanin duniya da haske wanda za a yi black out na awa kaza wanda kuma inda an yi black out din da da ne da shi kenan a cikin awa ɗaya gaba ɗaya duk wani fure na duniya zai mutu saboda zai rasa photosynthesis na abincin da yake ci nan kuma da duka wani mai numfashi numfashinsa zai tsaya duka wani abu da ka san yana amfani da sola zai dakata da duniya gaba ɗaya za ta tashi to turawan duniya da suka zo da aka danganta abin da hukumar nasa aka dinga tsoratar da mutane ana yin programs ana yin shirye-shirye to da a ce akwai technology da za a iya hana yin black out Da a lokacin sa za su ce to shikenan za mu samar da alternative za a samar da abin da zai zama shine zai maye gurbin wannan black out din to amma an kaza kawai da aka ce za a yi za a yi dare biyu dan haka kowa ya siya mai siyan torchlight yana siya mai siyan abinci yana siya da ba wanda yake hana dare zuwa to kun ga dare aya ce ta Allah da take nuna cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala to idan muka dauki wayannan ayoyin da muka kawo da wasu ma da bamu kawo ba za su nuna mana cewa ayar Allah kala biyu ce akwai aya wacce take ta halitta akwai kuma aya wacce Allah yake saukarwa a cikin alqur'ani to tambaya anan Allah yace tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim lalle wayannan ayoyi na littafi al littafin da yake an kware wajen saukar da shi Al-Hakim asali an samu shi ne daga al-hikma amma haka ce al-hakim ana nufin al-muhkam al-muhkam kuma tana da ma'ana biyu ko dai ma'ana ta farko ya zanto abinda aka tabbatar da yin aiki da shi dan haka da zamu bibiyi littattafan da aka saukar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ga cewa zuwa yanzu daga baɗe an shafe aiki da su gaba ɗaya Allah ya saukar da alqur'ani ya zama muhaiminan ala alkutubil alkutubil munazzalati qablaha amma shi alqur'ani sai ya zallu muhkaman ba zai gushe ba yana nan wato a yanayi da halin da za a ci gaba da yin aiki da shi har a nade kasa to Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim da Allah a daina surutu jama'a ana karanta alqur'ani ba a surutu masu aiki su yi aikin su in za a yi surutu a fita waje da Allah ayi kada Allah ya fushi da mu a ubangiji subhanahu wataala ya sifanta littafin sa da suna alhakim littafin da yake yana nan za a ci gaba da yin aiki da shi kamar da Allah ya ga mana hun minhu ayatun muhkamat akwai ayoyin da suke suna nan jalla dalla take da an karanta su za a fahimci sifan mutashabihat kenan sannan kuma zai iya zama al-hakim bi ma'ana al-muhkam abinda yake nufi shine littafin da ba za ka taba ganin kuskure a cikin sa ba sabanin littattafan mutanen duniya wanda idan ka kalle su sai ka ga ko bare ko ma sai ka samu tuska da warwara yanzu da za ka kalli bible da ake cewa littafi mai tsarki idan ka ka kalla sai ka ga da za ka ɗauki littafin yohana ka haɗa da littafin murkus ka haɗa da littafin a wato ainihin luka to sai ka in ka auna sai ka kaman ba daga wajen ba daga babbuga ɗaya take ba abinda Luka yake magana daban da abinda Yohana yake magana daban kuma da abin da Peter yake magana Butrus kenan kuma sannan in ka dauki wasiqun bulus zuwa ga kasashe da garuruwa sai kaga daga ji ka san wannan magana ba daga Allah take ba in an tashi wajen sifanta abu ɗaya sai a gaya maka magana iri daban-daban kuma maganganun da ba zai yi a haɗa su ba amma alqur'ani koda ya saba wajen bayani wato wajen kawo kalma amma in ka tashi ga ma'anar duk ɗaya yake kamar misali mutum ne ya ce maka tsuguna to in ya maka sunkuya ba dai ma'ana ɗaya bace in ya maka duka ba ma'ana ɗaya bace in ya maka rage tsayi ba ma'ana ɗaya bace in ya ce rankwafa ba ma'ana ɗaya bace kawai dai bambancin nani na kalman ne can an ce fanfajarat nan an ce sai ga tun ma'ana ɗaya ce to dan haka Qur'ani an ƙware wajen sa shi sannan ka karanta in ka duba alqur'ani in zai kawo maka kissa da labari duk abin da ba sai an ambace shi ba ba zai ambace shi ba yanzu labarin annabi yusuf ana fara ba mu labari cewa ga su ƴan uwansa sun haɗu sun yi mitin ba a gaya mana san da suka je wajen a sai a gaya mana kawai sun zo wajen baban sun ce malaka la ta amanna ala yusuf sai ko a gaya mana sun tafi cikin sake arijiya sai a gaya mana cewa makiyaya sun zo sun zira gugansu sun tsamo kawai sai muka ga yusuf a gidan a Misira an siyar da shi kawai sai muka ji labarin rikicinsa da matar gidan kawai sai muka ji labarin sa a kurkuku kawai sai muka ji labarin sarkin garin yayi mafarki kawai sai muka ji labarin an fito da shi daga kurkuku kawai sai muka ji labarin ya zama sarki kawai sai muka ji labarin an dawo da ƴan uwansa sun zo Misira. a takaice amma ya tara maka labarin da in tim za a yi sai a dade ana yin episode episode ba iya takaice abin da Qur'ani yake so ya faɗa ba kun ga kenan akwai ƙwarewa a ciki idan za a baka labarin wuta sai an baka labarin da dole sai ka ji tsoranta in za a baka labarin aljanna sai an gaya maka labarin da dole sai ka kaunace ta idan za a yi maka labari a ce kai sallah sai a baka a tsarin da zaka iya haka wajen saukar da shi ma aka dinga saukar da shi gradually ba a fara cewa kar ku yi zina ba ba a fara cewa kar ku sha giya ba sai da aka dade ana musulunci wani yana musuluncin kuma yana son giyarsa a hankali a hankali a hankali aka dinga saukar da ayoyin da masu hankali suka fara janyewa suka fara janyewa na Aisha ta ce da an saukar da cewa kafi zina da za ba za mu daina zina ba wani zai zai ce to fa zan musulunta amma da sharadi ne ha ba zan iya daina zina ba to a hankali sai aka dinga koyawa mutane a cikin alkur'ani muhimmancin kare nasaba muhimmancin mutunci da kiyaye mutunci haramcin kusantar matan da ba ka ba har aka zo kan lokacin da aka ce wala taqrabu zina kun ga akwai kwarewa kenan ko to sai zan tilka ayatul kitabil hakim sai zan to lalle waɗannan ayoyi da muka saukar da kuma ayoyin da muke yin bayani na mu'jiza a cikin alqur'ani dukansu na alkitabil hakim na wannan littafi wanda yake alhakimi kwararre wanda aka kware wajen sanya shi wannan ya kaza a fahimci wani abu ba a fahimci komai ba saboda tilka ayatul kitabil hakimi rabin zance ne ina rabin yake kamar misali in zo yanzu in shigo wannan wajen sai in ce kaga wayannan matan bayin Allah da suka shigo masallacin nan suke sauraron tafsiri yana shiru na fita me za ku ce sai to wannan mutum me yake so ya ce game da su wayannan mata ma'ana ne me karshen maganar ka faɗi subject where is the predicate ina karshen bayanin aina al-khabar hada al-mubtada aina al-khabar to anan wajen bayanin khabar din tilka ayatul al hakim tilka shine ismul ishara ayatu al-musharu ilayhi shi ka zo da rufa mubtada wa huwa mudaf alkitabi almudaf ilayhi alhakimi wanda ke na'atul ne lil to me yayi sai malamai suka ce karashin bayanin Allah bai bayani ba amma ya san za a fahimta ma'ana tilka ayatul kitabil hakimi wa'annan ayoyin na wannan littafin da aka kware aka gwanance wajen saukar da shi wanda aiki da shi ba zai kare ba har a nada kasa lallai daga Allah yake kuma in kuka yi riko da shi za ku samu rabauta abinda ake so a ce maka kenan musamman da da zaka koma suratul rum a cikin aya ta 57 a suratul rum Allah yayi wani bayani da zamu iya fahimta haka Allah ce walaqad darabna lin-nas walaqad darabna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli masal ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الذين كفروا إن أنتم إلا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ai kun gani ko kuna jiya bayan shafin zaku ga aya ta 57 a cikin suratul rum Allah ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة من بغاوة متاني مثالي إلي دبن دبن أتكون القرآن جمي سر إيماني in ya karanta alqur'ani ya kamata ya yi imani wanda bai ba kuwa yayi asara ya Allah ya ce wala in ji'tahum bi aya da zaka zo musu da aya la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun kafirai zaka ji wallahi suna cewa ku dai mutane ne batattu to ina ayoyin da inda an zo musu da su za su faɗa ta sai Allah ya ce to alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim ga ayoyin nan za mu karanta musu an gane kuma kenan akwai alaka tsakanin waccan surar da wayannan ayoyin Sai sa a ayar gaba ta 58 Allah ya ce kazalika yaqba'u Allah kazalika yaqba'u Allah ala qulubil ladina la ya'lamun فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله يتسو أما كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون لا يعلمون دام هكا الله يتسن يرفي a zukatan إن دباس su da حقيقة ta يرمي زي me zai je ya dawo game da abin da da ka fasbir kaman ta da su inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin da Allah yayi na azabtar da wa'anda suka mutu bisu tuba ba gaskiya ne na kuma bada alheri ga wa'anda suka ba Allah suka ba ayoyin Allah suka ba manzon Allah gaskiya ne wala yastakifanna wala kan alladhina la yuqinun kada wa'anda ba su da yaqinin tabbas alqiyama za ta zo ka surawrauka kaka su sa ka saki abin da aka saukar maka to Allah yake tilka ayatul kitabil hakim lalle wa'annan ayoyin littafi alhakimi wanda yake tabbatacce kwararre wajen jero bayanai wanda kuma in aka bi shi hudan hudan wa rahmatan lil muhsinin to shi alqur'anin nan hudan shirya ne ai ma'ana Allah ya saukar da shi ya zama hakim ba wai kawai dan burgewa ba sai dan ya zama shari'a domin da yawa littattafan 'yan adam ba ana yin su ne dan shari'a ba yanzu a 2006 littafin da yafi kowane littafi ciniki a duniya shine wani littafi da wani mutum ya yi sunansa Dan Brown sunansa Dan Brown wannan Dan Brown din kusan ya saba yin littattafai kuma littattafan suna samun karbuwa a duniya ya sa wa littafin suna da the Divinity Code ko the Code of Divinity, wanda da larabci muna ce masa Shifrat divinity wanda a cikin littafin ya tsara wani abin da ba a taɓa ganin mutum ya tsara shi ba ya ba da labarin cewa akwai wani gidan tarihi da wani mutum tsoho yake gadi a cikin gidan tarihin wannan mutumin katsam sai aka tsinci gawarsa a jikin gawarsa kuma sai aka ga wani allo an yi rubutu da wasu alamomi da zaurance wanda wannan zaurancen sune sune code of divinity din sune divinity code din wanda yar wannan jikan wannan mutumin ta tashi akan sai sun ga meye ma'anar wannan rubutun da aka yi an je an warware gare da abawa suka haɗu da wani ma'aikacin wannan gidan tarihin suka dinga yawo da bincike a garin binciken ne ma har aka gano wai annabi Isa ya taɓa yin aure kafin ya mutu a ra'ayin kiristoci kuma sannan ya auri wata mata sunanta Mary Magdalene kuma har ta haifi ma ya wata ya sunanta Sara ita kuma Sara din har ta gudu ta tafi can kudancin Faransa ita ma har ta haifi da wanda dan shine daga baya danginsa suka zama sune sarakuna na Turai yarkin cikar tunanin mutane ba wai dan yana so littafin nan ya canja wa kiristoci ra'ayinsu ba wanda littafin yana fitowa daga fadar bafaroma a Vatican aka saukar da fatawa ta haramta karanta shi da siyar da shi sannan aka haramta shi a Italiya aka haramta shigar da shi kasar Holland aka haramta shigar da shi kasashe da yawa amma ana fara haramta siyar da shi har su Jordan su ina ne su Lebanon kankace ne wannan an karar da kwashi miliyan 6 akwai miliyan 60 banda kofi din da aka aka yi aka dinga siyarwa ba ba bisa ka'ida ba littafin ya samu karbuwa aka ce shine har zuwa yanzu littafin da ya fi kowane littafi kasuwa a duniya banda Qur'ani banda Riyadus Salihin a wannan littafin na da Da Vinci Code to amma me littafin ya kware wajen iya iya iya ruwaya sai dai amma shi ba yana dan shari'a ba a'a ba muna karanta littattafai na labarai ba irin su dare dubu ɗaya alfu lailun wa laila yanzu akwai nobel da ake yi irin nobel na soyayya ko a ciki za a kaito maka wani abu na rashin jin daɗi da damuwa amma ba wai so ake dole sai ka ɗauki abin da yake ciki ba sai ga ne littafin wata ya yi ne kawai don ya samu kuɗi wani zai yi littafi na karerai da ya ƙunƙuna kawai domin ne ba dan kuma ba sai dan ya burge mutane ko dan ya samu kuɗi amma alqur'ani shi kan Allah ya saukar da shi ne alhalin kasancewa sahudan ya zama shari'a da haka ƴan uwana iyaye na mata duk wanda zai karanta alqur'ani to yi kokari ya nemi shari'ar da take cikin alqur'ani yasa ya tabbata a cikin hadisin sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi wanda yake cikin sunan ibn majah da waninsa da sanadin da la ba'sa bihi insha Allah Magala sallallahu alaihi wasallama ya ambaci fitintunun da za su faru a ƙarshen zamani to sai Allah subhanahu wataala sai manzo Allah sama sahabbai suka tambaye Ta ya rasulullah in fitintunun sun faru ya za a yi mu samu mu tsira me za mu rike mu tsira kace kitaballah ku rike littafin Allah ya dinga jero abubuwan da ke cikin littafin Allah nan sai ce man qala bihi sadaq duk wanda in zai yi magana yake kallo alqur'ani ya faɗi abinda qur'ani ya faɗa to yayi gaskiya wa man hakama bihi adal duk sarki da jagoran da zai hukunci da alqur'ani to za a kira shi mai adalci wa man du'iya ilaihi duk wanda aka kira shi zuwa ga alqur'ani faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika an shirye da shi zuwa tafarki madaidaici saboda shi alqur'ani shiriya ne kuma wannan batun shiriya ubangiji ya faɗa a wurare daban-daban a cikin alqur'ani wa rahma kuma qur'ani ya zama rahama alhalin kasancewar sa rahama hudan wa rahmatan za ku ga da hudan da rahmatan dukkan su kowanne faduwar wasali sama ne da shi domin ya zanto hali ai an saukar da alqur'anin ya zama an kware wajen saukar da shi alhalin kasancewar sa ne shiriya ne shiryawa shiriya ne kuma rahama ne ta yaya zama rahama saboda da alqur'anin ne Allah ya sanya daukakan mu gaba daya da alqur'anin ne zamu rike mu tsira ranar alkiyama shi zamu karanta a cikin kabarin mu yazo ya taya mu bacci da shi ne ranar alkiyama a gaban ubangiji zai zo ya cece mu wanda duka akwai dalilai akan wayannan maganganun da na faɗa muku a saboda lokaci ba lalle sai mun faɗi kowane dalili ba hudan wa rahmatan wannan wa rahmatan haka aka ji manzon Allah ya karanta da haka shi yasa duk wanda aka rawaito qira'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen su in banda mutum ɗaya duk sun rawaito wa rahmatan amma an samu a qira'a ɗaya qira'ar Hamza wanda shi ma tabbas an ji manzon Allah ya karanta shi kuma rahama din ana masa a ce hudan wa rahmatun sai zanto kenan hudan wa rahmatun tafsirin zai dan canja canjin da zai kwaci ne ba sai mun dauki wannan ayar mun hada ta da ayar suratul rum sannan ma'ana za ta fito ba sai mu canja ma'ana sai mu ce Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakimi lalle waɗannan ayoyin da ke cikin wannan littafin wanda yake kwararre hudan su din shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne kun ga shi kenan zance ya cika ko sai ya kammala to da wannan tafsirin da tafsirin na farko duka ɗaya ne kowanne in ka fassara ayat da shi yayi daidai ko manzon Allah ya karanta a haka sai to hudan wa rahmatun khabarun ne li mustada mustada din kuma shine tilka ayatul kitab al hakim an fahimta ko hudan wa rahmatul lil muhsinina ga mutane waɗanda suke masu kyautatawa al ihsan in an ce al ihsan shine yin abu daidai ko kuma yin abin da ya dace dan haka shi yasa idan mutum ya kyautata maka sai ka dauko wani abu ka bashi ko ba hauce sai ce kai masa ne ihsani mana ka kyautata masa to amma a yare na shari'a idan aka ce al-ihsanu to wata martaba ce da daraja ta addini wanda wanda ya kai ta to ya kura maleji shine mutum ya kai yanayin da yana bautawa Allah gani yake kamar gashi yana ganin Allah manzo Allah ce fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to waɗanda suke samun shiriyar alqur'ani sune irin waɗannan mutanen waɗanda babu bambanci a wajen tsakanin fili da boye ni yanzu misali in ina masallaci za ku alama ta da yanayin nutsuwa ni ma ganku da yanayin nutsuwa to amma wasu daga cikin mun aka bar masallacin aka koma kasuwa sai sai ai ba a masallaci ake ba ai a kasuwa ake na ta su iya cin amana za su iya yin ƙarya za su iya yin abinda Allah ya haramta a kasuwa wata kuma za ganta a masallaci ba ta da matsala a mu'amalarta da mutanen ta da mutane ba matsala amma tana da kishiya a cikin gida in an zo gida kuma wannan za ta yi amfani da dukkan ƙarfin da Allah ya bata wajen ta yi abin da take ganin kwatar yanci ne anan ba magana Allah da annabi kawai a kyare ta ita ta yancin ta eh amma da za a ji labarin ta a islamiyya ba za ka so a ji labarin abin da take a gida ba ko in sun kaɗai ta ita da mijinta za ta iya zagin za ta iya gaya masa magana ko kuma wani in ya cebe shi kaɗai zai iya tafka aikin saban da an asin jama'a ne ba zai iya ba to ashe kenan ana dan jin tsoron mutane ba a jin tsoron Allah to wanda ya zan haka dabi'arsa ba lalle ya samu shiriyar Qur'ani ba an gane wanda zai samu shirya alqur'ani shine wanda yake bautawa Allah a ko ina irin bautar sa daya shine wanda yake kyautatawa mutane saboda sun cancanci a kyautata musu ba wai dan sun kyautata masa kawai ba akwai mutumin da a yanzu haka in ka kyautata masa in kuna shiri to zai rike ka, in ya ganka da wani kuskure ma zai boye ba zai bari mutane su sani ba amma fa da zarar kun yi fada to a lokacin ba kuma wulakantacce irin kadan sirrin ma da ya rike naka a dadewa yanzu zai tona to wannan bai zama muhsin ba akwai mutanen da kuma su kawai suna iya kyautatawa inda suka sani amma ba san mutum ba su kyautata masa ba to wannan ba lalle ne su fa'idantu da shiriyar alqur'ani ba to amma tambaya anan kowa ne yake zama muhsin ta kowa ne yake zama muhsin ba to dole sai musin ne kawai zai shiga aljanna ba dole sai musin ba Idan addinin musulunci yana da martaba uku martaba ta farko al-islamu shine mai an tu'mina billahi wal yawmil akhir wa tuqimu as-salah wa tuti zakah wa ramadan wa tahujja al-bayt in istata ilayhi sabila ba shine musulunci ba al-iman kuma an tu'mina billahi واليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره الإنسان كما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك da zarar mutum yace la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to tunda ba mu ga zuciyarsa ba muka ga yayi sallah yanzu mu ce ya musulunta amma gurgurdan aikin da yake yi da ƙa'idojin musulunci gurgurdan imaninsa. da haka musuluncin mu duk ɗaya ne amma imanin mu nawa ne yafi nawa ne wanda yake yin na farallu yayi na filoli imanin sa yafi yawa wanda yake yin abinda Allah ya ce ayi gaba ɗaya kuma yake barin abinda Allah ya ce a bari gaba ɗaya yafi kowa imani akwai wanda kuma shi duk abinda Allah ya ce ayi yana yi amma ba duka abinda Allah ya ce a bari ba yake bari zai yi sallolin sa yayi na filfilin sa yayi komai amma dan iskanci ya samu yana ɗani. to wannan bai kafiri bai zama kafiri ba a cikin ahlus sunna amma mumini ne sai dai yana da wani abu na matsala akwai kuma wanda shi kuma yayi musulunci yayi imanin amma shi inda yafi karfi ba zai zina ba ba zai sata ba ba zai ƙarya ba ba zai gulma ba duk abin da Allah baya so ba zai ba amma kuma zai iya makara a sallah zai iya hada salloli ma shi kuma ne shine yayi abin da Allah ya ce ai shine inda da wahala yake sai yana yaki da zuciyarsa sai shi ma wannan ba za a ce an kore shi ba mu ba a excommunication din mutum a musulunci a ce an cire shi sai wanda shari'a ta cire da kanta akwai kuma wanda shi kuma rabi da rabi ne rabi abin da Allah ya ce ayi ya yi wani ya kasa yin wani Abin da Allah hana din ma kuma ya ɗan bar wani wani kuma ya ce to ka dai a hankali a hankali to shi ma wannan yana da imanin sa a inda yake yin daidai din inda baya yin daidai kuma ba shi da imani amma bai kai matsayin a ce masa musin ba to tambaya anan shin wannan zai iya shiga aljanna amsa shine zai iya shiga aljanna amma zai iya gamuwa da matsala a duniya da lahira to shin wannan zai fa'idantu da alqur'ani zai iya fa'idantuwa da shi kamar yadda zamu ji ayoyi na gaba amma wanda kuma yake kawai musulmi ne amma duk abin da musulunci aka yace ba lalle ne ba fa shi ma yana da matsala amma zai iya shiga aljanna to sai sa dan Allah ya kwantar mana da hankali sai ya haɗe waɗannan bangarorin guda uku da yake hudan wa rahmatan lil muhsinina sai yake mana suwaye al muhsinun din allazina الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الحمد لله كنت أنا في أخذ مسلمين دمومني الذين يقيمون الصلاة دوني وإن تكيت أيدا صلى أيدا صلى باية تكيرك ونم مسلمتي ويؤتون الزكاة سكي بعد زكاة بعد تكيرك ونم مسلمتي هنا سكي تو وهم بالآخرة hum yuqinun sannan kuma su ne mutanen da sun yarda akwai lahira shi kuma imani da ranar lahira yana cikin rukunan ne imani da kuma kenan da musulmi da mumini da mutuni duka za su fa'idanta da alqur'ani saboda haka da zaran mutum ya musulunta to kafin ma ya kai ga marhala ta imani zai iya samun shari'a ta alqur'ani an gane zai iya samun shari'a ta alqur'ani sai ta tawagar rundunar Banu Tamim da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta ran da suka musulunta suka fara cewa mun yi imani ne Allah ya ce qalatil a'rab qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم wayannan kauyawa da suka zo wajen Annabi sama sun zo su kalubalance sun zo da mawakin su Zuburkan bin Badar sun zo da meyin huduba duka aka kure su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kure su suka rasa yadda lafiya da karshe Hassan ibn Sabit ya kira su zuwa ga musulunci ce, wala taj'alu lillahi niddan wa aslimu wala taj'alu ziyyan kaziyil a'adim sai suka musulunta da suka musulunta to a ranar za su koma sai suka dinga cewa shikenan mun yi imani sai Allah ya ce kullam tu'minu ba ku yi imani ba tukun walakin qulu aslamna ku ce dai mu musulmai ne walamma al imanu fi qulubikum tukunna imani bai gama shiga cikin zuciyarku ba sai yaushe wa in tuti'u Allah wa rasulahu imani tukuna sai kun yi wa Allah da manzon sa da'a to idan kuka yi wa Allah da manzon sa da'a to imani ya tabbata la yaliskum min a'malikum shay'a Allah ba zai tauye muku komai cikin ayyukan ku ba to saboda haka ɗan uwa anan shi alqur'ani shiriya ne ga wannan bangarorin guda uku to me ce shiriya asalin aka ce shiriya ana nufin a nuna maka abin da baka sani ba shine shiriya ba kamar misali allurar mutum ce ta faɗi allurar mutum ce ta fadi saboda ka sai ce neman ta sai kudu alhali kuma tana gabas sai a ja shi a nuna masa gabas to an shiryar da shi zuwa inda allurar ta wannan ita ce shari'a to amma a shari'a an aka ce shari'a ana nufin abubuwa guda hudu na daya akwai shari'a wacce take jamammiya wadda hatta dabba ma Allah yana bata shine Allah ya gwada maka yadda zaka rayu ba zaka mutu saboda rashin gane yadda zaka rayu ba kasa a yanzu akuya ko tinkiya a karamakumullah tana haihuwa ina dan yake tafiya da ta haihu kafin ta gama tsaye shi ina yake tafiya karkashin ta yake tafiya waye ga masa cewa nono a karkashin ta yake Allah ne ya nuna masa ya shiryar da shi da an haifi da uwar tana daukar shi tana rungume ta a kirji zai fara buɗe bakin sa waye ga masa ba ta hanci ake cin abinci ba Allah ne ya nuna masa miciji da yazo wuri yake neman rami wa ke nuna masa inda ramin yake Allah ne yake nuna masa kuma Allah sai ya dauki mutane sai kowa ya ba shi shiriya irin tasa yanzu duk inda ka kai ga bincikenka in kai ba likita bane in mutum yazo ya ga maka rashin lafiya ba lalle ka gane ba amma likita bai kai ka bincike ba wata kila amma kana zuwa sai kawai Allah ya sa ya fahimci cewa lalle ga abin da yake damu yanzu da da wayan mutum za ta lalace ya kwance ta ya dauko duka littattafan da ake magana akan yadda ake gyara waya yayi ta tayi ta duba sai ya kasa gyara amma da an samu wani yaro mai gyaran waya wanda bai je makaranta ba ma ana zuwa Allah zai sa mai a tunaninta cewa ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne da yayi wannan inda ya bace wancan sai wannan wai ke ba shi wannan damar dan haka Allah subhanahu wataala shine allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada shi ya sanya kowa kaddarar rayuwa kuma ya nuna wa mutum hanyar da zai bi ya rayu an fahimci wannan wannan ita ce alhidayatul amma to tambaya shin qur'ani yana bada irin wannan shiriyar yana bayarwa duk mutumin da ya karanta alqur'ani za ga dabarin yake da wanda bai karanta alqur'ani ba za ga rayuwarsa tsatsaf yake za ga shi yana da tsari za ga shi ya san abin da ya kamata ya san abin da bai kamata ba za ka ga ko cutar da shi ba a isa ai ba yasa Allah ya dan Umar lokacin da 'yan khawari wato wai tsageru a lokacin da lokacin a cikin tabi'ai da suka fito suke ganin sahabbai ba su iya ba sun yi kuskure suka samu Abdullahi dan Umar suna tattaunawa da shi sai Abdullahi dan Umar ya gaya musu yadda gaskiyar al'amari sai suka ce kai matsalar ka ba ka fahimta ba ka ganewa sai ce la ilaha illallah zuciyar da ta haddace littafin Allah a ce ba ta ganewa ka gaya min wani abu ne wani dan adam zai fahimta wanda ya ta Qur'ani zai fahimta ko a makaranta ne in ɗanka ya ta Qur'ani ya shiga makarantar boko za ka yi mamakin yadda za ka ga ya fi kowa sama ka je ka duba scientist ka duba scientist wanda ya haddace Qur'ani masanin kimiyya wallahi sai kaga tsarin sa daban da wanda ya haddace Qur'ani ba to shari'a ta biyu ita ce shari'ar da take faruwa sakamakon a nuna maka hanyar da zaka bi to wannan Qur'ani ya kunshi kaso mai tsoka na wannan shari'a shine a koyar kai a nuna maka hanya yasa Allah ya kira manzon Allah sallallahu da sunan mai shiryawa wa innaka la tahdi ila siratin Allah ya ce da manzon Allah sama hakika kai dai kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai suka ci da shiryawa yanzu kuma malamai suka dauki wannan salan da sahabbai suka dauka da tabi'ai da tabi'i tabi'ina yasa in Allah ya soka da alheri sai Allah ya yi ka a inda ake karatu dan ka samu shiriya yanzu mutanen da suka bata me yasa suka bata galibin su rashin karatu ne to babu abin da zai baka karatun da zaka shiryu ka gane bata da da shiriya irin Qur'ani da ka Qur'ani hudan shiriya ne ma'ana koyarwa ne ga mutum domin ya fahimci hanyar da zai bi ya tsira ta ta rayuwar duniyar ma an ce an zo wajen wani malami aka ce masa kun ce Qur'ani komai akwai yace eh kwarai da gaske sai ce to ka gaya mini a Qur'ani ina akai bayanin cewa kwanon alkama nawa ne zai yi gurasa 100 akwai a Qur'ani yace eh mana akwai mana kwanan alkama nawa kamar yanzu muke kwanan fulawa ne nawa zai zai gurasa 100 ko kwanan shinkafa nawa ne zai yi waina 100 sai ce bismillah mu tafi tana zuwa aka samu wata dattijuwa mai waina aka ce hajiya mai waina ta ce na'am kwanan alkama nawa ne zai gurasa 100 tace kwano kaza ne ce to gashi nan yace a a kakkare na mun hankali mana a qur'ani nace maka yace a ah, baka ji inda Allah yace fasalu Allah yace ku je ku tambayi wa'anda wa'anda suka sani in ku ba ku sani ba a cikin qur'ani ya ba mu daman mu je mu koyi ilimi kenan da Qur'ani hudan shiriya ne ga musulmai masu ihsani masu imani shiriya ta nawa kenan ta bi ko wannan ita ce shiriya ta guiding guidance da za a baka ta hanyar koyarwa akwai shiriya ta uku shine shiriya ta dacewa wanda koda a gidan annabi kake in Allah bai baka wannan shiriya ba annabin ba zai baka ba annabi Nuhu dan sa bai musulunta ba annabi Ludu matarsa bata musulunta ba annabi Nuhu ma akwai dan sa da bai musulunta ba annabi Ibrahim babansa bai musulunta ba wannan shiriyar da Allah yake banci kansa da ita ita ce bisu samu ba amma dan Abu Jahil ya musulunta ikrimatu bin Abi Jahal kaga ikon Allah Al-Walid ibn al-Mughira bai musulunta ba amma dan sa Khalid ibn al-Walid ya musulunta Asma'u yar gidan Sayyidina Abubakar ta musulunta amma babarta bata musulunta ba har ta mutu da yawa sahabbai akwai wanda iyayensu ba su musulunta ba wasu ƴaƴansu ba su musulunta ba wasu matansu sun ki musulunta sai rabuwa suka yi to wannan ita ce shiryar da Allah ya ce da manzo Allah sama kai ba kai ne kake shiryar da wanda kake so ba in kana karanta Qur'ani sai Allah ya kalle ka ya tausaya maka sai ya saka cikin shiryayye kun ga manzo Allah sama da yazo baffan sa zai mutu yana kuka yana cewa ya baffa na Abu Talib kenan fada kalma ɗaya kace la ilaha illallah zan tsaya maka a gaban Allah zan zama lauyan ka. saboda ya nuna wa manzon Allah kauna yayi wa manzon Allah hidima har ƙarshen rayuwarsa amma ya kasa cewa la ilaha illallah su kuma arnan suna wajen ce kai in ka fada za a yi maka gori yanzu zaka bar addinin kakanninka na bautar gumaka sai ya bata rai in ya kalle shi in ya kalle manzon Allah sai ya murmushi ya hawaye har ya rasu karshen kalmar da ya faɗa yace ni har yanzu ina kan addinin Abdul Muttalib manzo Allah sai suka kirkirewa da manzo Allah dariya sai manzo Allah ce wallahi sai na nema masa gafara in dai ba Allah ne ya hana ni ba sai Allah ya saukar da aya cewa ba kai ne kake shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama da haka Allah shi ka ne wannan shiryar ta gam da katar dan haka sai an roƙe shi kuma yake bayarwa saboda haka sai Allah ya ga dama in ya ga dama sai ya kawo ta gida gaba ɗaya ya raba ta in ya ga dama kuma sai ya dau inda suka fi kirki ya ba su in ya ga dama sai ya dau mazan kawai ya ba su ya kyala mata in ya ga dama ya dau matan ya ba su ya kyala mazan in ya ga dama ya ba masanan ya kyala jahilan in ya ga dama ya ba jahilan ya kyala masanan in ya ga dama ya hada masanan da da jahilan in ya ga dama ya hada mazan da mata in ya ga dama ya hada kowa da kowa ma a taƙaice dai wannan ita ce shari'a ta katar wanda duk inda mahaifinka ya sai da ilimi da addini Allah bai shirye ka ba za shiri ba so nawa ana samun dan malam ka halin malam ka ganshi kamar daga gidan shedan annabi Musa Fir'auna ne ya rene shi amma kuma Allah ya sanya shari'a a hannun annabi Musa Musa Samiri kuma a hannun mala'ika Jibril ya taso amma ya zama shaytani kun gane ko to to Qur'ani yana taimaka maka wajen samun wannan shari'a sai shari'a ta hudu ta ƙarshe ita ce shiriyar da ba a samun ta sai a lahira in muka haɗu a farfajiyar tashin alkiyama za a kyala kowa a ce ya tafi gidansa dan wuta zai wuta dan aljanna zai aljanna to wanda zai samu shari'a da gane hanya sai wanda Allah ya ga dama yasa Allah ya faɗa a cikin suratul hajj wa hudu ila wa hudu ila tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil Allah ce tun a duniya aka shiryar da su zuwa magana wacce take mai dadi ta halal wacce in sun yi za su shiga aljanna a lahira kuma Allah ya nuna musu hanyar da za su shiga aljanna ya tabbata a cikin sunan ibn majah da wani sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan aljanna ranar alkiyama za a shiryar da su a nuna musu hanyar gidansu za su gane gidansu na aljanna sai da kin tashi za ki gane gidanki na aljanna ba ki shiga gidan wata ba kamar yadda suke gane gidansu na duniya yanzu muka tashi daga nan akwai ta zaka manta kai wani gidan ne to ran alkiyama duk dan aljanna Allah zai nuna masa hanyar da zai shiga gida to qur'ani shiriya ne yana ba wa mutum wannan shiriya kun ga kenan qur'ani ya hada dukkan shiriya guda hudu ake al-hidayatul amma hidayatul irshad hidayatul tawfiq wa hidayatul ila janna Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ka sa mu gane hanyar mu ta aljanna ranar alkiyama ka sa qur'ani ya cece mu Allah ka kimsa mana shiriyar mu a cikin zuciyar mu Allahumma alhimna rushidana Allahumma alhimna rushidana Allahumma alhimna rushidana Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dallin wala mudillin Allahumma ihdina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنك لا إن إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من كلامه في ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك